قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annab muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi annabin allah ne manzon allah ne allah ya aiko shi da gaskiya bayan haka yanzu da nake magana din nan kusan karfe takwas da mintuna ne kaɗan na daren lahadi wanda daidai da daren tara ga watan al-muharram daren tasu'a kenan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1425 daidai da 27 ga watan februari shekara ta 2004 28 ga watan februari shekara ta 2004 muna tsaye ne a anguwar da aka fi saninta da 'yan awaki wadda ke yankin muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya a ƙofar gidan ɗan uwanmu amininmu abokinmu alhaji jamilu isa ɗan sukunde muna yi mishi addu'a allah ya saka mishi da alkhairi allah ya ji kan iyayen shi allah ya yauƙaƙa dukiyar shi ya saka albarka a cikin zurriyar shi jama'ar musulmi ni mai wa'azi sunana muhammad awwal adam an fi sani na da abu abdurrahman al-albani a nan da nake tsaye anguwar mu ce wadda galibin wannan anguwar ba ma yin wa'azi sai dai karantarwa wato karatuttuka waɗanda kuke ji a kasusuwa kamar karatuttukan da suka gabata da tsawon dadewa karatuttukan sahihul bukhari tafsirin alqur'ani karatun aqidatu sahiha wa karatun aqidatu tahawiyya karatun littafin sifatus sala karatun littafin ahkamul jana'iz da littattafai makamantan haka da kuke ji galibi a anguwar nan muke yi wa'azi irin wannan da bature yake kiran shi public lecture wadda za a tara jama'a masu saurare da kabbara yau ne karo na biyu da za mu kaɗai a tarihin wa'azin mu a anguwan nan ba za mu gushe ba muna masu godiya ga al'ummar musulmi musamman mutanen anguwan nan da suka haife mu suka yi tarbiyyar mu suka rene mu har zuwa wannan lokacin muna yi muku godiya mu ne muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi daga cikin cikinmu iyayenmu sun rasu a anguwan nan muna yi musu addu'a ta musamman Allah ya gafarta musu kamar ni mai magana kusan shekara guda mahaifiyata ta rasu a anguwan nan ne mata addu'a ta musamman Allah ya gafarta mata ba da dade wannan ba an yi mana mace-mace da yawa a anguwan nan mutuwa ta kurkusa ta kurkusa da aka yi wadda take daga farko-farko akwai babban malamin alkur'ani Allah rama malam habu ya rasu mune mishi addu'a Allah ya fi mishi ba da daɗewa ba ma madakin iya ya rasu shi ma Allah ya gafarta mishi kusan kwanaki hudu ko biyar da suka wuce kuma wata dattijuwa uwar mu ita ma ta rasu hajiya bazan fara Allah ya gafarta mata da sauran waɗanda ba mu samu damar ambata sunayensu ba kamar wani abokinmu ba da dadewa bai rasu lawa ayala Allah ya gafarta mishi waɗannan mace-mace duk a anguwan nan aka su a cikin 'yan watanni biyu da suka wuce to muna ta'aziyya ta musamman ga mutanen anguwan nan muna yi muku ainihin addu'a ga waɗannan mamata Allah ya gafarta musu Allah ya ɗauki ranmu da imani a yau bahaushe ya ce ƙarshen tika-tika tik yau ga albani akan layinsu an je nesa an zo kusa to yau azifatil azifa e, ta kusa ta kusan kenan to jama'ar musulmi wannan wa'azin gaskiya wa'azi ne mai tarihi domin wannan wa'azin asalin goron sallah ne da ya kamata a yi shi kashe garin babbar sallah da kwana ɗaya kenan to amma ba a samu damar yin wannan wa'azin ba a wancan lokacin da ya kamata a yi shi ba don komai ba saboda a daidai wannan lokacin na taho ne kadai in yi sallah a gida lokaci ya ƙure muna cikin jarabawa a makaranta don haka a gurguje ne ƙoƙari na koma a wancan lokacin da a ce wannan wa'azin ya samu taken wa'azin shine alamomin tashin alkiyama to amma abin duk da Allah ya zaɓar mana alkhairi ne ba mu samu damar yin wannan wa'azi ba sai yanzu da na sake dawowa wani takaitaccen hutu wanda nan da 'yan kwanaki shi ma zan sake komawa to sai aka yi ta wani kasar namu ana wata ga wata waccan lacca ba a sami ida ita ba sai kuma muka ji sarakunan kasar hausa da 'yan bokoko sai suka haɗa kai muka ji suka ce suna bikin jihadin ɗan hodiyo ya cika shekara ɗari biyu saboda ɗan hodiyo ya ainihin tsaye da jihadi a 1804 a cikin watan oktoba wannan tarihin da 'yan boko suka buga da sarakunan gargajiya sai ya ba su shekara ɗari biyu da ƙaddamar da jihadin ɗan fodiyo sai suka yi ta sanarwa tun daga ainihin majalisar sarkin gargajiya ta sokoto wadda aka fi sani da sarkin musulmi muhammadu maciɗo zuwa ga ainihin sarakuna har na nan ƙasar zazzau suna sanar da cewa suna murna suna buki suna addu'a suna masu kai ziyara zuwa ga wasu makabartu saboda tuna yau shekara ɗari biyu da yin jihadin ɗan fodiyo ana ta hawa da kai ana daba ana hawa da kai ana yin hawan daushe da dai wasu abubuwa makamantan haka to tsoron kada 'yan bana bakwai matasa da waɗanda ba su san tarihin musulunci a ƙasar hausa ba su ɗauki wannan ɗanyen aikin na sarakunan gargajiya da 'yan boko haka ɗan fodiyo wannan jihadin sai muka haɗa wannan lacca muka sa mata jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne domin kada a kuskuren fahimtar cewa sa'ad da ɗan hodiyo ya kaddamar da jihadi doki aka hau aka yi ta sukutun ana kewaye garuruka shikenan yara su ɗauka to su ma yanzu da aka yi haka sarakunan yanzu da 'yan boko sun yi jihadi kenan nan da wasu shekaru su ma yara da za su taso su hau doki suna kewaye gari suna sukuwa zuwa makabartu su dawo suna zufa su ce su ma sun yi jimamin jihadin da kakanninsu suka yi to wannan shi yasa muka ga idan muka yi shiru to mun zalunci tarihi idan muka yi shiru mun zalunci aiki nagari wanda dan hodiyo ya yi don haka muka tsayu domin ainihin mai wannan lacca wannan lacca doguwa ce ta yi wuta kare a yau ta yi ba ta kare a yau ba za mu faɗi sa'ad da za a zo a ci gaba ko gobe ko wata rana daban amma dai abin da muke so ya shiga cikin tunaninka a yanzu da muka fara wannan lacca har zuwa sa'ad da za mu kammala ta shi ne jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne me yiwuwa kai ba kano ne ko ba katsine ne ko ba sakkwace ne a garinku ba a hawan daushe to ya kamata mu zage zagin ƙasar zazzau mu fassara maka hawan daushe na ɗaya daga cikin hawan sallah da sarakuna da masu mulki na ƙasar zazzau da wasu ainihin ƙasashen hausa suke yi to shari'ar musulunci kamar yadda muka sha faɗi ba ta hana da sallah al'umma su zo su bayyana wasu wasanni nasu na gargajiya waɗanda ba su saba mai shari'ar musulunci ba bayan kuma ba saboda sahihin hadisi da ya zo cikin sahihul bukhari da muslim daga sayyida aisha allah ya ƙara mata yarda ta ce ranar sallah mutanen ƙasar habasha suka kwaso masu da kibiyoyi da ta kubba da kayan yaƙi suka shigo cikin masallacin annabi suna wasan sallah annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya tsaya yana kallo aisha ta zo wucewa ya ga ta ne tana leƙowa annabi ya ce da ita tashtahina na? kina sha'awar ki kalla ne ta ce eh ta ce annabi ya tsaye da ita a bayan shi ta sako ainihin haɓarta ta ɗora a kan kafaɗa shi ta baya ta ne tana kallon ainihin waɗannan mutanen ƙasar habasha danginmu ne bakaken fata suna wasa irin na gargajiya a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana su ba saboda a cikin wani hadisi da ya tabbata cikin musnad al-imam ahmad da sunan nasa'i da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kowace al'umma tana da idi to mu ma wannan idin mu ne ma'ana ranar shagalin mu ne da wannan bazazzagi kake ko ba Kano ba katsine kake ko ba gobiri ba sakkwace ko ba dauri idan Allah ya kai mu sallah karama ko babba in za a yi hawan sallah za ka iya sawo rigarka da jamfa da menene ka hau doki ka tafi ainihin hawan sallah ko ka je kallo ko makamantan haka sai dai muna cewa mu a nan ƙasar zaria akwai wata ƙarya da ake sai a janye ta an ce idan mace ta leko ta ga sarki ranar sallah Allah ya gafarta mata to wannan dangin mu zage zage ƙarya ne sai a janye amma hawan sallah dai in za a hau ba za a yi wani abu da ya kece mutuncin shari'a ba wannan shari'a ta yi sassauci akan haka to wannan na ɗaya daga cikin salon hawan sallah da ake a nan ƙasar zazzau ana kiran shi hawan daushe a hau da wakai ai ta gudu ana sukuwa ana nuna bajinta ana farin ciki to irin wannan hawan aka a mafi yawancin ƙasashen hausa da umarnin sarkin musulmi muhammadu maciddo cewa kowane sarki ya fito ya yi shagali ya ziyarci kaburbuka na kusa da shi a yi addu'o'i saboda murnar ƙaddamar da jihadin ɗan fodiyo ya cika shekara ɗari biyu to mu yanzu abin da muke musu shine wannan ɗanyen aikin da shi sarkin musulmi ya sa aka yi da kuma wannan ɗanyen aikin da su sarakunan ƙasar hausa suka mara mishi baya aka yi da ɗanyen aikin da 'yan bokoko suka ɗaura gindin aka yi waɗannan abubuwan su muke musu domin wannan barna ce batanci ne ga jihadin shehu sannan munana tarihin jihadin shehu ne sannan kuma lalata tarbiyyar 'ya'ya ce da kashe musu zuciya da kamata ya yi a ce a lokaci irin wannan in ma har za a yi tunanin jihadin shehu a zo a dubi wasu shawarwari waɗanda za mu zo mu gabatar da su a ƙarshen wannan wa'azi na daga ciki shine a kaddamar da jihadi irin yadda shehu dan fodiyo yi. tare da cewa kai da kake saurare na bari in marmaza in ce maka jihadi fa da musulunci yake magana ba jihadi irin wanda iyayen gidanka turawan mulkin mallaka da 'yan bokoko suka je a cikin Nigerian history suka rubuta maka akan cewa ma'anar jihadi shine yaƙi na takobi da takobi a kashe mutane a tursasa su shiga addini a kuma kwace musu dukiya da mata da 'ya'ya ba irin wannan ne muke nufi da jihadi ba za mu zo mu bayanin irin jihadin da ya kamata sarakunan ƙasar hausa su raya domin shi ne kakansu shehu usmanu ya ainihin ƙaddamar allah yarda da shi jama'ar musulmi wannan lacca tawa na tsara ta kamar haka na yi wa laccar gaɓoɓi guda uku gaɓar farko ita ce jihadi a musulunci wannan jihadi a musulunci zai zama shimfiɗa ne ga wannan taken wa'azi mai suna jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne to za mu yi shimfiɗa a kan menene jihadi a musulunci ma'anar jihadi hukuncin jihadi a musulunci falalar jihadi da masu yin jihadi sannan nau'o'in jihadi a cikin addinin musulunci gaba ta biyu ta wannan laccatawa zan yi magana akan takaitaccen tarihin ƙasar hausa kafin zuwan shehu dan hodiyo a ƙarƙashin wannan zan yi magana akan shigowar addinin musulunci ƙasar hausa wadda wannan magana kuma ta yi rassa guda biyu ita ce ta ina addinin musulunci ya shigo ƙasar hausa sannan kuma ta yaya ma'ana yaushe addinin musulunci ya shigo ƙasar hausa sannan har ƙarƙashin wannan zan yi magana akan gudanar da musulunci kafin ɗan fodiyo shin a ƙasar nan da aka fi sani da ƙasar hausa a yau ana yin musulunci kafin ɗan hodiyo ko kwa ɗan hodiyo ne ya kawo addinin musulunci a ƙarƙashin waccan gaba dai da zan yi magana akan ƙasar hausa kafin ɗan hodiyo zan yi magana akan matsayin sarakuna da malamai a ƙasar hausa game da addinin musulunci kafin ɗan hodiyo ko akwai sarakuna sarakunan nan musulmi ne ko ko baƙaƙen maguzawa ne ko akwai musulunci a wannan lokaci in akwai musulunci shin akwai malamai malaman suna karantarwa suna da'awa shin daga cikinsa an taɓa samun waɗanda suka yi yunkurin su miƙe su gwagwarmaya domin tabbatar da addinin musulunci shi kaɗai a ainihin ƙasar hausa ko kuwa babu za mu yi maganar wannan insha Allah ta'ala gaba ta uku ta wannan ainihin wa'azi da ikon Allah za mu yi magana akan shi kan shi ɗan hodiyo sukutun da guda abinda nake nufi da wannan maganar ita ce zan yi magana akan tarihin dan hodiyo menene asalin shehu dan hodiyo daga ina suke iyayen shi da kakannin shi katin katin mecece nasabar shi abu na biyu haihuwar dan hodiyo yaushe aka haife shi a ina aka haife shi abu na uku neman ilimin shi a ina ya nemi ilimi suwaye malaman shi abu na hudu fara karantarwar shi da da'awar shi yaushe ya fara karantarwa yaushe ya fara kiran mutane zuwa ga addinin musulunci abu na biyar shine tsarin da matakan da'awar dan hodiyo wani salo dan hodiyo ya ɗaukar wa da'awar shi zuwa yi rana tsaka ya kira wa'azi da aka ki amsa wa'azin kashe gari ya gari yana kashe jama'a Ɗan hodiyo tashi ya dubi sarakunan ƙasar Hausa da malaman kasar Hausa da ya ce su kafirai ne shin wai ma ɗan hodiyo shi ya fara tayar da maganar jihadi ko ko tsogalar shi aka yi ya tashi domin ya kare kanshi za mu tattauna wannan insha Allah ta'ala abu na gaba za mu yi magana akan rubuce-rubucen ɗan hodiyo ko dan hodiyo ya rubuta littafai ko ko wa'azi ya da fatar baki kawai za mu yi magana dangane da yadda gidan dan hodiyo yake bayani akan matan shi da kwarakuran shi da 'ya'yan shi sannan shin dan hodiyo ci ma zaune ne yana jiran ta annabi ta zo ne maula ta sidi maula ta balarabe ko koko yana da sana'o'i za mu magana a ƙarƙashin wannan eh. dangane da magana a kan sana'o'in ɗan hodiyo daga nan ne za ka auna kanka a matsayinka na malami yanzu a ƙasar hausa ko a ƙasar da aka fi sani da najeriya a yau kaga kana da sana'a ko kuwa sai tsabar malanta daga nan ne za ka gane abin da ya sa ɗan hodiyo yake iya faɗin gaskiya wadda kai ka santa kana kasa faɗinta. ta za mu yi magana insha Allahu ta'ala game da ƙarshen rayuwar shehu yadda ainihin wato shehu usmanu rayuwar shi da ta zo ƙarshe ya fara tunanin yadda al'amura za su faru bayan mutuwar shi to a nan dattijo in ya zo rasuwa dole akwai wasu magana da yake gaya wa 'ya'yan shi to wannan ba dattijo ba ne kaɗai dattijon malami ne ba dattijan malami kadai ba dattijan waliyi ba dattijan waliyi kadai ba dattijan waliyi kuma mai jihadi to irin wannan mutumin anya zai zo kwanciya ya kwanta kamar yadda inna mai sai da rogo da gyada take ba siɗi ba dada bai ce wa yan bayan shi komai ba kalla shehu dan fodiyo yana da wasiya to me ce wasiya shehu ga suwaye wannan wasiya insha Allah ta'ala za mu tattauna wannan magana ta gaba game da manufofin shehu wacce manufa ta sa shehu ya tashi yana karantar da jama'a ma'ana shehu ya tashi yana karantar da jama'a ne don ya suna a ce wannan yaro ya iya karatu ya iya li'irabi ya iya tafsiri shehu ya tashi ya kaddamar da jihadi ne a kan sarakunan ƙasar hausa don su hausawa ne shi ba fulatani ma'ana ya yi jihadi ne don kabilanci ko shehu ya yi ne saboda bakar fatara da bakin talauci wanda yake samun bafulatani idan shanu sun ƙare mishi wannan maganar ina faɗinta ne saboda na san haka aka koya wa da yawancin ɗaliban makarantun sakandare da suke karanta Nigerian history tarihin Najeriya cewa shehu ya tashi ya yi jihadi ne jihadi na irin matalaucin bafulatani da shanu suka ƙare mai ma'ana dai ya yi jihadi ne don tara dukiya to za mu yi magana akan wannan insha Allah ta'ala da ƙarshe za mu kawo rasuwar shehu ɗan fodiyo insha Allahu to sannan sai mu buga wata alamar tambaya a yau da duk malamin da ya kwana kasar Hausa da duk wani sarki da ya kwana kasar Hausa ina makomar ƴaƴa da almajiran shehu a yau suna irin aikin shehu ko ko suna kwasar da dawakai da gudu su ta kewaye gari su dawo suna zufa suna haki ce suna munnar irin wannan lokacin ne kakansu ya jihadi ina makomar 'ya'ya da jikokin shehu a yau ko 'ya'yan shehu a yau suna karatu karatun addinin musulunci yadda za su iya tashi su aikin kakansu ko kuwa lalacewa ta kai lalacewa iyakarsu boko ko kawai sannan ta yaya za mu yi a yau mu masu da'awa masu neman juyin juya hali waɗanda aka fi sani da revolutionarist ko fundamentalist ko terrorist ko fanatik ta yaya za mu yi a wannan lokacin mu juya ƙasar nan ta zama ainihin wato ta koma tsarin shari'ar musulunci ba political shari'a ba shari'a ta musulunci wadda za a yi alkur'ani da hadisi ba da ra'ayin wani zindiki da ke ingila ko wani da ke cikin wata jami'a ta kafirai ba shin wani hali za mu bi mu juya ƙasar nan ta koma irin wancan halin in na samu damar lokaci insha Allahu ta'ala waɗannan abubuwan duk zan gabatar da su a yau a wannan ainihin lacca sannan daga ƙarshe waɗannan abubuwan da yawanci sun shafi tarihi ni kuma daga kallo na kasancewa ban yi zama a wancan zamani ba in ma karantar da ni yi ko kuma karantawa na yi to a ka'idar lacca irin wannan a ina na karanto wato dole in kawo sabtul maraji'i littattafan da na duba wannan ita ce tsarin ainihin lacca ta ilimi ba ka gama magana ba kama ne maka wahayi kuma ba wahayi ake maka ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce jihadi a musulunci wannan shine shimfidar wannan wa'azin namu kalmar jihadi 'yan bokoko suna ainihin fassara ta da cewa holy war to mu ba mu yadda da wannan fassarar ba wai wani yaƙi ne mai tsarki yo sarkin maguzawa ma ashe idan ya yaƙi domin girmama gumakan shi zai iya kiran shi jihadi kenan a ƙarƙashin wannan ma'ana kalmar jihadi kalma ce ta larabci wadda ta samo asali daga aljihudu wanda ma'ana aljuhudu shine ainihin at wal mashaqqa wahala a larabci ana cewa jahada yujahidu jihadan wa mujahada idan stafraga wis'ahu ana cewa ya yi jihadi yana jihadi ma'ana jihadi in mutum ya kai matuƙa wajen ainihin yin ƙoƙarin shi domin yin wani abu amma a cikin addinin musulunci jihadi yana ɗaukar ma'ana mai faɗi fiye da wannan amma in an so a takura ma'anar sai a ce ita ce musulmi ya kai matuƙa yadda duk zai yi ya ga ainihin ya bi Allah maɗaukakin sarki ya kuma ƙoƙarin yaɗa addinin musulunci da gwargwadon ikon shi to a ƙarƙashin wannan fassarar mai kuɗi zai iya zama mai jihadi mai ilimi zai iya zama mai jihadi mai ba da shawara zai iya zama mai jihadi mai kuɗi zai iya zama mai jihadi domin zai ɗibi maƙudan kuɗi ya bayar domin a sai makamai wajen kare addinin musulunci zai iya ɗiban malamai ya tura su tafi suna wa'azi suna yaɗa addinin musulunci wannan jihadi ne wanda ya gogu da duniyan nan ya gajiya jiya ya ga yau ya nehu ya mpc ya mpn ya prp ake pdp da ampp a zamanin shi a yanzu tsohon zabo kenan ya wuce a watsa mai tsakuwa a kama shi to irin wannan ma za a samu shawarwari daga gare shi to aka samu tsohon kwami irin wannan ya zauna ya ba da shawara ga matasa wadda za ta shiryar da su zuwa ga yadda za su yi siyada ko su kawo ci gaban addinin musulunci wannan dattijo ana iya kiran shi mai jihadi saboda shawarar shi kamar wa kamar salmanul farisi salmanul khairi ibnul islami salmanul farisi wani dattijo ne daga cikin sahabbai wanda ya girmi kowa a cikin sahabbai wajen shekaru domin zai da shekara ɗari biyu da saba'in dindi a duniya sannan ya rasu wannan maganar haka al'imamu ibn hajjinar al'asqalani ya tabbatar da ita a cikin littafin shi al'isaba fi tamyiz sahaba kamar yadda al zahabi ma ya kawo ta cikin littafin siyarwa a alamin nubala ya ɗauko ta daga cikin littafin ainihin wato tarihu asbahana na al-imam ibnu abi shaykh yace malaman musulunci suka ce salmanul farisi sai da ya shekara ɗari biyu da saba'in dindi sa'an nan ya rasu amma kuma har a wannan lokaci in ka dube shi da tsabar idan ka sai ka ga bai wuce ɗan shekara hamsin ba ma'ana kwage ne kwage ne salmanu jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'ad da aka zo yakin khaybara yakin khandaq ghazwatul ahzab kafiran duniya baki daya ba northern alliance ba suka yi a wancan lokacin ba international alliance suka yi suka haɗe kai duk kafiran duniya da kiristoci da yahudu da baƙaƙen maguzawa da munafukai suka haɗu kan cewa su je su ritsa annabi a garin madina su kashe shi domin su kawo ƙarshen addinin musulunci kowa ya huta suka ritsa garin madina aka shiga aka fita sahabbai hankalinsu ya tashi annabi ya tara sahabbai ya ce to yanzu fa ana neman shawara ce mecece mafita domin wannan yaƙi ne wanda yake makami ba zai yi shi ba amma muna neman shawarar yadda za mu fara tukuna ta yaya za a diga ɗan baɗin wannan yakin Salman al-Faris ya daga hannu to kaji abin da nake nufi kaga shi tsohon kwami ya daɗe a duniya shekara 270 duk wata shawara duk wata kifa ɗaya kwala ya ganta ya hai ya zauna hannun kiristoci ya zauna hannun yahudawa iyayen shi bakaken maguza ne masu bautar wuta sau da haka akwai shawarwari da yawa akan shi sai ce mu a ƙasar mu ta farisa idan makiya suka ritsa mu sai mu bi mu haƙa ƙaton gwalalo wannan na yi muku hausar kanawa kenan ƙaton rami rami a jikin ganuwar garin sai mu ɗibo sojoji sai mu kewaye saman ganuwar garin yadda in maƙi ya zo zai hauro katangar ba za ta yi daɗin haurowa ba domin rami ne a ƙasanta. in kuma ya ce zai mata bi bango ya biyo ta dalla dalla ya kamo kafin ya zo sojojin nan sun watso shi ƙasa annabi ya karɓi wannan shawara sallallahu alaihi wasallama aka zo ana haƙa ainihin wannan rami sahabbai suna waƙa suna bayyana mu su ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna wa annabi kirari suna cewa na nahnu baya o muhammadan alal jihadi ma abada mu muka yi wa Muhammadu mubaya'a akan jihadi matukar muna da rai har abada annabi ya fito da ya ji waƙa ta yi waƙa sai ya ce Allahumma fansuril ansara wal mujahidi ya Allah ka taimaki ansarawa da mujahidai wannan abin da annabi ya gani ya ba shi sha'awa yana cikin kewaya su sai aka zo wani dutse ya kafe a ƙasa an kasa ciro shi sai annabi ya ce ku kauce sai ya karbi diga gatari da ya doka wa dutsen sai wuta ta kyarci sai ta fito sai ce an nuna mini mun ci farisa ya sake dukan dutse sai ainihin wuta ta sake tashi sai ce an nuna mini mun ci kasar ro sai munafukai munafukai sai suka ce ka ji kuri muna nan an ritsa mu mun kasa kwata kan mu wai a ce mun ci America da Japan ji ƙarya kamar haka ne fa waɗannan dauloli a lokacin kamar yadda America ce take na kasar japan da irin waɗannan kafirai ne yanzu munafukai kenan suna faɗin haka ne saboda rashin imaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su kashe zuciyar muminai Allah maɗaukakin sarki yasa annabi ya ƙarfafa zuciyar muminai an gama haka wannan rami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin ɗaga hannu ya addu'a da Allah ya tashi sai ya doko wata irin iska mai ƙarfi kafiran nan suka kwashe da gudu malam abu sufiyana a lokacin shine shugaban arnan makka shine kwamandansu da gudu ya dafa rawanin shi ya gudu can da suka gudu mutanen makka guguwa ta fatali da tantunansu da 'yan rumfunansu sai wata mace mai kamar maza sai ta rarrafo sai ta ɗauki tutar su sai ta kafa ta tashi tutar su sai mutanen maka duk wanda ya gudu kuma da ya ɗan ga tuta ta tsaya sai dan dawo da rarrafe ya ɗan tsuguna sai ga mace ce a gindin tutar take abin to balarabe kuma shi dama yana son ya gane wani abu da ka taɓa yi ne don ranar goriye maka to abu sufiyana kamar bush yanzu a ce bush ya rarrafo ya taho karkashin wata tuta da mace ta rike kaga in mu muka ga haka to ba shakka wannan zai shiga cikin waka lokacin da musulunci ya karfi annabi ya samu daga cikin waɗanda ke kare shi akwai mawaka akwai abdullahi bin rawaha akwai hassan bin sabitin to shi abdullahi ɗan rawaha ɗan makka ne saboda haka ya san uwar kowa ya san uban kowa in ka taba annabin ya tashi maka waka ba sai ya binciki tarihinka ba ya san da uban ka ya taba satar bunsuru an kama kawonka yana kwartanci duk ya san wannan tarihin sai zuba a waka ba sai an wahalar da shi ba amma Hassan ibn Sabitin shi dan Madina ne bai san tarihin kowa a Makka ba dan haka in ya zo zai yi zambo sai ya rikice sai annabi ya ce duk wanda za ka yi wa zambo ka zo ka tambaye ni ni dan Makka ne gaba da baya wa walidin wa ma walada na san tarihin kowa to wannan labari sai ya zo ga annabi ai Abu sufiyana ran nan da ya kwashe da gudu sai da ya ji labarin tutar su ta tsaya sannan ya dawo da rarrafe ya zo ya samu mace ce ma ke karkashin tutar to ran da Hassanu ya tashi zai musu waka ko sai da aka saka wannan a cikin waka yace ala abligh aba sufyan anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdu dari sadatu hal ima'u Ta yace jama'a musulmi ga wasiƙa a kaiwa abu sufyana abu sufyana asirinka ya tono mughalghalatan yace faqad bari hal khifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan takubban mai da kai bawa wa abdu dari sadatu hal ima'u bawan da mace ce shugabar ku to wannan tarihi ne sai an yi fashin baki shine waccan magana tun daga ran da aka yi wa Abu Sufyan waƙar nan bai sake fitowa ba domin Balarabe yana cewa al-mautu lal'ar Balarabe da abin kunyar da za a yi mishi waƙa gwammayan mutu saboda haka tun daga ran da aka yi mishi wannan waka ya tabbatar wani asiri ne na ɓoye ya fito to bai sake fitowa waje ba sai ran da ya musulunta jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka na kawo wannan ne kaɗai don waccan magana ta salmanu yanzu salmanu da shawara ya bayar aka ɗaga addinin musulunci to wannan shawarar jihadi ce iya abin da nake so ka gane kenan jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko shari'ar musulunci ba shari'a ce ta yan ta kife ba wadda za ta ce ku je ku ci gaba da kashe arna in ba haka ba su musulunta ba haka ake ba sa'ad da annabi ya zo da wa'azi ya fara sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki da ya karantar da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama min ah? allama bilkalam allama al'insana malam ya alam waɗannan ayoyi guda biyar da suka sauka aka karantar da annabi ya tashi karatu ya nemi ilimi da ya dawo sai ya lulluɓa saboda jin tsoron mala'ikan da ya kawo mai wancan saƙon yana kwance sai kuma ya ji ana ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir ya ayyuhal mudaffir kum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكفر ولربك فاصبر waɗannan ayoyin sai suka sauka yana kwance yana lullube sai Allah ya ce mishi ya kai da kan lulluba tashi ba lulluba za ka yi ba ka tashi kai wa'azi ka girmama ubangijinka ka ƙaurace wa gumaka ka tsabtace tufafinka ka yi haƙuri da umarnin da ubangijinka zai ci gaba da maka nan gaba waɗannan ayoyi da suka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi bayan garin makka ya hau kan dutse ya fara kiran larabawa dangi dangi jama'a jama'a aka ce lafiya yau muhammadu ne yake kiran al'umma sai da aka taru gaba ɗaya ice ya ku mutanen makka na taɓa muku ƙarya suka ce a kun taɓa tuhumata da ƙarya suka ce a in na ce muku allah ya aiko ni ni annabi ne za ku yadda to ga shi dai bai taɓa musu ƙarya ba balle su samu damar ƙaryata shi karan farko amma kuma wannan gaskiyar da ya zo da ita ta yi nauyi domin wanda bai taɓa wa mutum ƙarya ba zai fara ƙarya ranar farko ya fara da Allah to sai magana ta musu nauyi sai suka yi shiru sai Abu Lahab ya ɗaga yatsan shi yana tabballaka ya Muhammad alihaza jama'atuna lawadaren ya Muhammad dan wannan ka tara mu to Allah shi yake wa annabin shi yakin maimai da ka taba annabi yanzu Allah zai kaca kaca da kai na haka dan wuta na farko a musulunci shine Abu Lahab sai Allah ya ce tabbat yada Abi Lahab wa tabbi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل min مسد Allah ya kace kace da tun daga hannun da yake nunawa har sauran jikin nashi matar shi ma da take yawo tana hada maza da mata fada akan sun musulunta Allah bai rangwanta mata ba to wannan tarihin da'awar musulunci nan, annabi ya fara ya ci gaba da da'awa yana wa'azi mutanen makka wasu su ji su bi wasu su ji su karyata wasu su ji su yi shiru su ce abin na muhammadu ne akwai ban mamaki bai taba karya ba amma kuma in zai fara zai wuya fara da Allah to amma kuma wannan abu in gaskiya ne a ja'al ali hata ilahan wahida duk allolin nan kuma guda ɗari uku da sittin da ke saman ka'aba a ce karya ne a ce Allah ɗaya kai inna haza la shay'un ujab wannan abun mamaki ne in haza illa shay'un yurad kai wannan dai Muhammadu fa yana da wata manufa ai a hankali haka sai abin ya faru wasu suka karyata wasu gaskata wasu suka shiga cikin shubha annabi bai rage ba sai karawa yayi sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula wa'azi yake kawuncan nashi Abu Lahab tunda Allah ya tsine mai albarka sai ya ce to bari ya ci gaba da barna annabi na wa'azi abu lahab yana bin shi yana cewa kar ku yadda da shi ɗana ne ubanmu ɗaya da uban shi ni ban yadda ba ku za ku yadda haka ya rinka wa annabi warwara annabi na tifkawa jama'a mun gane wannan da kyau me ya biyo baya ƙarshe da rikici yin rikici annabi in yana wa'azi sai ya zan hatta shi ake ana dukan shi wata ran yana wa'azi a wurin Ka'aba suka tashi suna dukan shi sai da Abubakar ya miƙe yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sai ku tashi za ku kashe mutumin da yazo muku da gaskiya daga ubangijinku ku bar shi in makaryaci ne kare shi ta kai kanshi idan mai gaskiya ne abin da yake faɗi zai same ku wata ran annabi yazo yana sallah a Ka'aba tsoffin banza na Makka suna zaune suna shan burkutu suka ainihin ce wani irin wulakanci muke gani a gabanmu muna shan burkutu a ce kuma ana sallah yau ya haka za ta yi waye zai je kwaso kashi da mahaifar raƙumar da aka yanka anguwa kaza ya zo ya bari sai muhammad ya yi sujuda ya ba mishi aka sai aka samu wani ashkal kaumi izin ba asa ashqaha wani matsiyacin cikin wannan al'ummar kamar yadda matsiyacin cikin al'ummar ainihin annabi salihu yanka taguwa aka samu matsiyacin cikin wannan al'ummar shi kuma ya tashi Yaje ya ainihin kama wannan ainihin kashin raƙuma da mahaifa da aka yanka ya zo ya ɗibo ya bari sai da annabi ya sujuda sai ya ba mishi annabi yana jin wannan wulakanci ya yi lif ya yi shiru ibn mas'udin yake ruwaito wannan hadisi a cikin sahihul bukhari kitabul masadi ya ce ina ji ina gani an mai gida na wulakanci ba zan iya zama mishi ba ba zan iya magana ba yace sai na kwashe da gudu na je na gaya fatimatu zahara na ce ki zo ga tsoffin banzan cancan su ne wa annabi wulakanci ke mace ce in kika zo ba su taɓa ki fatima ta zo ta tsaya ta kwashe wannan kazanta ta zubar ta koma ta zazzage su suka ci gaba da ainihin shan giya su suna dariya suna kai ne shi kai ne shi annabi ya tashi duk da kazanta a jikin shi annabi na ɗago kai sai ya ɗaga hannu allahumma alaika bi quraish allah ka kama quraishawa allah ka kama wani da wani to kuma sai suka yi daina dariya domin duk kafircin mutumin makka ya san addu'a a wurin ɗakin nan tana karbuwa don tun a jahiliya an aka cuce ka sai ka kullo gane mazgo dinka ka taho nan to wanda ya cuce ka yana jin ka aba zaka to sai ya ce a yo kai kuma abin da Allah ya ba ina abu ya zafi haka zaka kai ni gaban Allah ka ga Allah ne maka zo ka karbi kuɗin ka tun a jahiliya azzaliman jahiliya ba su yadda a zo a durkusa gaban Allah anan aba ai musu addu'a amma yanzu azzaliman yanzu wallahi in akwai inda ya wuce Ka'aba daraja in za ku tafi sai ma su yanka muku tikiti saboda gaba ɗaya ba sa shakkar Allah saboda haka wannan shine irin wulakancin da annabi ya rinka fuskanta sahabban shi a kwace musu mata a kore su daga gidaje a kwace musu rumfar kasuwa a murɗe musu gonaki a kama su a hanya a dake su da wulakanci ya wulakanci al'imamu muslim ya rawaito hadisi sai wani sahabi ya zo ya ce ya Allah ba ka ga wulakancin da ake mana a dake mu a kwace mana mata a kwace mana dukiya ba za ka roƙan bana Allah ba annabi yana kwanciya ta da kai da wani bargo a Ka'aba sai ya miƙe ce kun cika gaggawa yau me aka yi muku daga an dan mare ka ko an harare ka ko an zage ka mutanen da da za su musulunta a kama mutum a sa zarto a tsakiyar maɗigashi a ce ko ya ridda ko a tsaga shi bi ba zai ridda ba sai a tsaga shi bi ya kuma ya kai muku yanzu ya ce ku yi haƙuri ya ce wannan addini sai Allah ya tsaye da shi sai Allah ya zaunar da addinin lafiya mutum ya koro dabbobin shi tun daga Hadramaut kasar Oman ta yanzu har ya kawo Madina ba wanda yake tsoro daga Allah sai dai kura kar ta faɗo mishi amma baya tsoron wani kafiri ce ku yi hakuri kuna da gaggawa ne to ayoyi sai suka fara sauka Allah yana cewa annabi wasbir li hukumi rabbika fa innaka bi a'yunina kayi hakuri da hukuncin ubangijinka tsarin ubangijinka ne sai an sha wuya addinin yake zama Allah ya ce muna ganin ka da idanuwanmu Allah ya sake saukar da ayoyi fasfa anhu wa qul salamun fa sawfa ya'lamuna ka rinka yin haƙuri ka rinka kau da kai duk sa'ad da suka gaya maka bakar magana kai ka ce zaman lafiya Allah ya ce amma ba da daɗewa ba za su ga sakamakon ɗanyen aikinsu Allah ya ce fasfahi safhal jamil ka rinka yafewa kyakkyawar yafewa Allah ya ce wa kullin lazina amanu yaghfiru lil lazina la yarjuna ayyam faɗa wa muminai su rinka kau da kai game da abubuwan da kafirai suke musu don kafirai ba su yi imani da Allah ba balle su sa rai da wata rana da za su haɗu da Allah a wannan lokacin duk haƙuri ake bayarwa Allah bai ce a yaƙe su ba Allah bai ce a tsaye musu da jihadi na takobi da takobi ba sai dai jihadi na da'awa a kira su zuwa ga addinin musulunci da tafiya ta fara ainihin tafiya sai Allah maɗaukakin sarki ya fara ainihin ɗagawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tuta Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu kai sanarwa ga waɗannan sahabbai bayan Allah musulmi da ake cutar su akan cewa lallai fa an zalunce su kuma Allah yana sane da an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lallai Allah mai iko ne akan ya ainihin ba su nasara alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin waɗannan sahabbai su ne bayan Allah da aka fitar da su daga cikin gidajensu ba dan sun cancanta a kore su daga gidajen ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai kadai dan sun ce Allah ne ubangijinmu walau da daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd la huddimat sawami wa biya'u wa salawatun wa masajid yuzkaru fi kafira. Allah madaukakin sarki ce ba dan wasu mazaje ba waɗanda suka tsaya domin kare addinin Allah da duk wani wurin ibada an rugurguza shi tun daga cocina na ibadun kiristoci tun daga cocina na ibadun yahudawa har masallatai da musulmai suke ambatan Allah ambato mai yawa ba dan an samu masu jihadi ba da ba wani wurin ibada da za a samu duk duniya jama'a bari muku kyakkyawan misali a wannan zamanin ku gane ma'anar ayan nan tsohuwar tarayyar soviet wadda kasar rasha ta mamaye kasashen musulmi masu ɗimbin yawa irin su kasashen kosovo da kasashen bosnia da makamantansu chechnya da sauransu waɗannan ƙasashe ne da ke cike da musulmi waɗanda sun musulunta tun zamanin khalifa usmanu allah ya ƙara mushi yarda amma da ƙasar ta danne su sai da aka waye gari a yau da nake maganan nan masallacin al-Imam bukhari ya zama disco center wurin kada disco ne gayu ne suke rawa duk wuraren ibada an rusa su domin su waɗannan mutane masu aƙida ta ƙasar Rasha ba su yarda da Allah ba ba su yarda da kiristanci ba su yarda da yahudanci ba su yarda da musulunci ba su gaba ɗaya ba su yarda da akwai wani addini a bayan ƙasa ba balle akwai Allah a nan ne aka samu wani malami ya shiga cikin firamare aji shida yana karantarwa yana son ya juyar da hankalin 'ya'yan musulmi ya nuna musu babu Allah sai ya rinka nuna musu da misalai na kusa da su sai malami ya daga dasta ya ce yara mai cece wannan suka ce dasta abin share allo ya nuna allo me wannan suka ce allo me wannan kujera duk abin da ya nuna sai ya ce ashe akwai wannan abu tun da kuna ganin shi yara suka ce haka ne malamin firamare ya ce to ina Allah kuna ganin shi yara suka ce a'a sai ce to babu Allah shimfidar da ya musu kenan sai ka samu wani dan musulmi wanda ya sha aqida ya batsi sai ya miƙe da yake su can kasashe ne na yanci ba irin kasashen mu nan malami ya magana baka da damar ka ainihin raddi ba sai miƙe ya ce ni ma ina da tambaya yara ya nuna allo ya ce yara me wannan suka ce allo ashe akwai allo yara suka ce haka ne me wannan dosta to ashe akwai dosta suka ce haka ne me wannan tebur to ashe akwai tebur yara suka ce haka ne sai ce to yanzu jama'a ina hankalin ma a duk baki dai na Allah ne wannan aya ita ce aya farko wadda ta sauka a Qur'ani a garin Madina wadda take ɗagawa musulmi tutar to lallai akwai wani abu na nan zuwa wanda nau'i ne na jihadin bugi in buga jama'a mun gane wannan da kyau ko a cikin wannan ayar akwai abubuwa guda uku abu na farko shine Allah ya nuna muminan nan yana sane da ana zalunta su saboda an kore su daga gidajensu an kwace musu dukiya an kwace musu mata ba dan komai ba sai dan sun yi imani sun ce Allah ne ubangijinsu abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya nuna ba dan wasu mazan kwarai ba to da tuni ma ba a wata ibada a bayan ƙasa da sunan Allah abu na uku Allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa abin da ke kai muminai ga matukar nasara ita ce tsayar da sallah ba da zakka da umarni da kyakkyawa da hana ainihin mummuna jama'ar musulmi ku yi haƙuri wannan shimfiɗa ce nake a gurguje nake yinta domin matsalar jihadi mun taɓa yin wa'azi akan menene jihadi a musulunci to ina ɗan yi mana wannan ne a matsayin tunasarwa to a shekara ta biyu wadda malamai na usulul fiqh suka fi sananta da amu tashri'i shekarar kafa shari'o'in musulunci a wannan shekara Allah maɗaukakin sarki ya farlanta jihadi ayar farko da ta sauka ita ce Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum an farlanta muku jihadi yaƙi ko da ike kuna ƙyamashi wa'asa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum amma su da dama kukan kyamaci abu shine alheri gare ku wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum so da dama kukan ƙaunaci abu ya zan sharri ne gare ku wallahu ya alamu wa antum ta ta'lamun Allah shi ke da ilimi ko ba ku da ilimi wannan ita ce ayar farko da ta fara sauka game da ainihin farlanta jihadi ta sauka a ainihin shekara ta biyu to shi jihadi saboda yadda shari'ar musulunci take da nazari kyakkyawa bata farlanta shi akan kowa da kowa ba sai da ainihin ta kasafta abin tsari tsari daga cikin al'umma akwai waɗanda jihadi ya zama wajibi a kansu wajibi na wajabci shi ake kira fardu aini waɗanne irin jama'a ne waɗannan su ne al'ummar musulmin da makiya suka faɗo suka ritsa su to a wannan halin hatta mace da ke cikin gida za ta fito da muciya ko taɓarya ta tsaya a kofar gida ba a rage wa kowa ba ko balatu wukar albasa ka samu ka saka aljihun wando in ta ritsa maka wani wuri ka yanki wani duk yadda za a yi a irin wannan halin kowa jihadi wajibi ne domin wannan jihadi ne na tunkuɗa makiya waɗanda suka tayar ma rugurguza ƙasar addinin musulunci irin jihadin da yake wajibi a kan musulmi musamman da ke ƙasar iraki a yau dole ne su tsaya su gwagwarmaya su ga sun kori arna kafirai yahudawa kiristoci mutanen ƙasar Amerika da su da 'yan tawagarsu ba don ko ba don su tsarkake ƙasar Allah daga kafirai makiya Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan to bayan wannan Allah madaukakin sarki a cikin hikimar shi sai kuma ya shar'anta jihadi ga wasu ya zama fardu kifaya shine in wasu suka tafi ya fada akan wasu wannan shine jihadin faɗaɗa ƙasashen musulunci jihadi na da'awa jihadi na nuna wa duniyar musulunci mai musulunci yake ciki wasu su tafi wasu kuma su tsaya a gida wannan shine ainihin isharar da Allah madaukakin sarki yake a cikin alqur'ani a inda yake cewa wa kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ga mu'mine baki ɗayan su su fita ainihin jihadi ba falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ba daidai bane duk musulmi su yoye su fita su tafi jihadi sai dai a samu wasu su fita wasu kuma su tsaya koyon addini yadda in waɗancan suka dawo waɗannan sai su ainihin karantar da su addini ɗin domin su ainihin bi dokar Allah baki ɗaya jama'ar musulmi wannan shine tsarin musulunci game da ainihin wato shar'anta shari'a ta ainihin jihadi kamar yadda na faɗi a ɗazu ba kowa aka farlanta wa jihadi ba to suwa kenan aka farlantawa nau'i na farko na daga waɗanda aka farlantawa jihadi musulmi dai su kaɗai suke jihadi to musulmin dole sai an samu namiji sannan yake zama wajibi a kan shi ma'ana jihadi a nan ba wajibi ba ne a kan mace namiji mai hankali balagagge lafiyayye wanda ba gurgu ba ba makaho ba wanda kuma yake da wadatar da za ta ishe shi ya barwa iyalan shi sannan ya guzurin da zai tafi har ya dawo to waɗannan irin nau'in su ne jihadi yake wajibi a kansu da muka ce jihadi farilla ne akan musulmi kafiri baya zuwa jihadi musulmi namiji mace tana iya zuwa jihadi amma ba don te jihadi a aikace ba sai don su yi wasu hidindimu kama a samu waɗanda za su rinka dafa wa musulmi abinci su rinka ainihin kula da waɗanda ake jiwa rauni daga cikin sojojin musulunci aisha da ummu salama sun ce suna yin haka idan an tafi jihadi mai hankali mahaukaci baya zuwa wurin jihadi baligi yaro ba farilla ba ne je wurin jihadi amma in ya ce zai je sai a bashi kamar yadda aka samu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yana daga cikin yara ƙanana da suke zuwa jihadi tun ba su balaga ba akwai kanin sa'ad bin abi waqqas ya je jihadi yana shekara goma sha shida aka kashe shi wani daga cikin ainihin sahabbai ya so ya je jihadi yana karami sai annabi ya ce mishi kayi kankanta sai ya cewa sai ya koma gida yana kuka sai ya je ya samu mijin mahaifiyar shi ya ce yaya annabi zai hana ni zuwa jihadi bayan ga wani an ƙyale shi ya tafi kuma in mun yi faɗa da wani ina kayar da shi sai shi mijin ore je ga annabi cewa ɗan gidan matata ya ce kaza kaza kaza annabi ya ce ka kawo shi da aka zo da shi sai ya ce tun muna ƙanana in mun yi dambe da abdullahi dan umar ina ka da shi ya za a ce shi ya tafi ni kuma a kyale ni ai tsawon kafa ya fi ni kawai to sai annabi ya ce to ku yi damban a nan mu gani a cikin masallacin so kama kokowa sai ya dauki abdullahi dan umar ya lika da kasa sai annabi ya ce to dukkan ku ku tafi kai kwage ne ta ka kai ka kai kuma tsawon kafa kai kai ka Sai da haka ko yaro karami ya ce zai je jihadi za a ainihin bar shi da ya ainihin je jihadin nan amma ba a matsayin farilla ba a matsayin an kyale shi ya je domin zuciyar shi ke karfi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala ala al harajun babu laifi ga makaho ko ga gurgu ko ga mara lafiya in ba su je ainihin jihadi ba idan ka fahimci yadda muka kasabta jihadi a baya kai dan uwana da kake saurare na cewa akwai jihadi na fardo ainin akwai na fardo kifaya to wannan shi ke lazimta wani kaso na jihadi game da harkar jihadi akwai neman izinin iyaye idan uwarka da ubanka suna da rai ko uwarka na da rai ko ubanka na da rai in za ka tafi jihadi irin jihadin fardu kifaya jihadin faɗaɗa ƙasashen musulunci sai in babanka ya maka izini in ba haka ba ba za ka je ba sai in uwarka ta maka izini in ba haka ba ba za ka je ba in ɗaya daga cikin iyaye maka izini ɗaya ce bai daba dole ka janye ba za ka je ba domin izinin ba lallai ba ne ka je amma barin lallai ne ka bari kana da uwa da uba suna da rai sai aka ce za ka tafi jihadi jihadin fada da kasashen musulunci to a nan sai mahaifiyarka ta ce ta yadda ka je sai babanka ya ce bai yadda ka je ba to ba za ka je ba ko akasin haka mahaifinka ya ce ya yadda ka je babarka ta ce ba ta yadda ba ba za ka je ba Allahumma malamai suka ce sai in limamin musulmi ne ya ayyana sunanka ya rubuta sunanka cewa kana daga cikin sojojin da za su je to anan kuma dole iyayenka su kyale ka ka je ko da ba su barka ba za ka tafi karanta littafin min hajjil muslim na al'allamatu abubakar aljazairi jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'a wannan shine tsarin musulunci game da al'amarin da yake ya shafi jihadi idan muka zo muka ce za mu magana akan falalar jihadi da masu jihadi kuwa to gaskiya masu jihadi sun kwashe kashi sun kwashe gyara ba su bar wa wanda baya jihadi komai ba don haka a cikin hadisin da al'imamu ahmad da muslim suka rawaito sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya mutu bai yi jihadi ba zuciyar shi ta taɓa ƙyanƙyasa mai tunanin ya yi jihadi ba to in har ya sake ya mutu a irin wannan hali ya yi mutuwa irin mutuwar maguzawa irin mutuwar baƙaƙen arna mutuwar jahiliya mutuwar da ba a taɓa jin labarin musulunci a ita ba ma abu na farko kenan abu na biyu imamu muslim ya sake ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da zuciyar shi take kada mai take riya mai game da jihadi sai ya mutu bai taba jihadi ba ko da akan keson shi ya rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah zai kai shi matsayin masu mutuwa jihadi a ranar alkiyama aljanna kaga wannan daraja ce na daga cikin darajojin mai jihadi al al-bukhari ya ruwaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce mutumin da aka yanke shi a wurin jihadi jinin nan da yake zuba ranar alkiyama zai tashi jinin yana zuba da kalar jini jawur amma kanshi kuma kanshin miski ne jama'a mun gane wannan da kyau kanshin turaren miski turaren da ko a aljanna babu ishi to wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan alqur'ani ko Allah cewa yake yi inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون wal وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم wannan aya ko da Allah bai taɓa saukar da wata aya game da falalar jihadi ba wallahi wannan kadai ta isa Allah ya ce inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya cinikin rayuka da dukiyoyin muminai ciniki ne mai jihadi ake neman ya kulla da shi da Allah cinikin za ka ɗibi kuɗinka ne ka bayar ka tafi jihadi ko ka bayar a tafi jihadi ka ɗauki ranka ka tafi jihadi shine cinikin sannan kai kuma kuɗin da Allah zai biya ka Allah zai biya ka ne da aljanna bi anna lahumul janna to amma a wacce kasuwar duniya za a ainihin wannan ciniki da kai da Allah sai Allah yace yuqatiluna fi sabilillahi a fagen jihadi a wurin yakin da addinin Allah fa yaqtuluna mu'minai su je su kashe wa yuqtaluna a kashe su wa'adan alaihi haqqan wannan tabbataccen alkawari ne Allah ya azawa kanshi shi. taurat yana nan rubuce cikin at-taura wal injili da injila wal qur'an tabbatacce ne a cikin alqur'anin da Allah ya sako da fiyayyen halitta wa man awfa bi ahdihi min Allah sai Allah ya tsaya annan ya aje alamar tambaya yace dan Allah ya ku jama'a Waye fa Allah cika alkawari ne wannan ciniki ne tabbas ranar kiyama ranar biyarka karka taɓa tunanin alkawari ne irin na 'yan siyasa alkawari ne tabbataccen alkawari ga shi yake cewa dan Allah wa yafi Allah cika alkawari babu sai Allah yake fastabshiru bi bai'ikum allazi baya'atum bihi albishirin ku ya ku masu jihadi Allah zai biya ku cinikin da kuka kulla da shi wa zalika huwa al azim wannan samun rabo ranar kiyama shine babban rabo jama'a wannan aya tana bayyana falalar jihadi sai dai fa jihadin da ka yi shi saboda Allah jihadin da ka yi shi ba don a ce kai sadauki ba saboda sahihin hadisi da al'imamu Ahmad ya ruwaito a cikin kitabul musnad da al'imamu Muslim a cikin kitabul jihadi al'imamu Muslim da Ahmad su alkawari ga ke cewa dan Allah wa fi Allah cika alkawari babu sai Allah yake fastabshiru bi bai'ikum allazi baya bi albishirin ku ya ku masu jihadi Allah zai biya ku cinikin da kuka kulla da shi wa zalika huwa al azim wannan samun rabo ranar kiyama shine babban rabo jama'a wannan aya tana bayyana falalar jihadi sai dai fa jihadin da kai shi saboda Allah jihadin da kai shi ba dan a ce kai sadauki ba saboda sahihin hadisi da al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin kitabul Musnad da al-Imam Muslim a cikin kitabul Jihadi al-Imam Muslim da Ahmad suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar alkiyama mutane guda uku za su sha kunya mutum na farko shine mai jihadi a ɗaga shi bainal awwali na wal'akhiri na tsakanin halittu tun daga na farko har na ƙarshe a ce ya kai sadauki ya kai ƙaura da kai jihadi kayi ne don me ya ce ya Allah na yi ne saboda kai sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kake kayi ne don a ce kai sadauki ne kuma an faɗa a duniya ta fota? don haka in kana jihadi ne don a ce kai sadauki ne duk nau'o'in jihadi da za mu zo mu faɗa in kane ne don a ce kai sadauki ne da kuɗinka da dukiyarka da iyawarka da shawararka da menene kane ne don a faɗa ranar kiyama ko bincikenka ba za a yi ba bayan binciken sababin da ya sa kai jihadi wuta za ka tafi kai tsaye na biyu malam mai wa'azi ko mai karantarwa sai Allah ya kamo shi ya ce malam ka yi wa'azi ka karantar saboda wa sai ya ce saboda kai sai Allah ya ce ka zarta karya kake kai ne dan a ce alimun malami ya iya ya sani ya san hujjoji ya iya jan baki ya iya li'irabi ya iya kwami duk an faɗa maka da sakamako wuri na tafi wuta na biyu mai kuɗi mai taimakon jama'a ya taimaka wa talakawa ya taimaka wa gajiyayyu da na ƙasassu sai Allah ya kira shi ya ce kayi saboda wa ya ce saboda kai sai Allah ya ce ƙarya kake kayi ne dan a ce kai mai taimakon jama'a ne kuma an faɗa ta wuta waɗannan irin mutane sun gama shan kunya gaba domin sai da aka ɗaga su a tsakanin halittu tun daga na farko har ƙarshe sannan Allah da kanshi ya tabbatar da cewa ba su yi dan shi ba sun yi dan a faɗa ne kuma an faɗa Allah kuma ba a yi mai dan a yi wa wani ko kai wa Allah shi kaɗai ko kai wa wani shi kaɗai, amma ba a raba ƙafa da Allah jama'a mun gane wannan da kyau to matukar kayi dan Allah ka ji sakamakonka aljanna ita ce makomarka mutumin da aka kashe shi a filin jihadi jama'a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce za a bashi dangin shi mutum saba'in ya cece su don Allah ka lissafa da kyau ka ji kana da dangi saba'in ranar alkiyama za a baka dangi saba'in ka ceta in kai mutuwar shahada a filin daga sai ran ya je an kashe shi saboda addinin Allah ba cewa za ku yi to gashi ne ya asarar ran shi ba a'a wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata Allah ce ahir kar ma ku ce musu matattu sai dai ku ce ahyaun inda rabbihim yurzaquna suna can suna rayuwa Allah na cishe su a wurin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan na daga cikin ainihin falala ta ainihin jihadi idan muka koma muna maganar falalar masu jihadi al-imam bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga sahabi jabiru dan abdullahi Allah ya kara mishi yarda jabiru ya ce an kashe mahaifin shi a lokacin da aka je yakin uhudu da aka kashe mahaifin shi sai aka haɗa mahaifin shi da mijin ainihin wato ƙanwar mahaifin shi aka rufe su a kabari ɗaya saboda an kashe sahabbai saba'in a wannan rana da idan sun yawa sai annabi ya rinka haɗa mutum biyu mutum uku a cikin kabari ɗaya to da abdullahi ɗan hiram baban jabir da ainihin mijin ƙanwar shi sai aka hada su kabari daya jabiru ya ce shi mahaifin shi abin da ya faru an yanke shi ne a cinye da wuka da ya dafe wurin jini ya ci gaba da zuba har jini ya ɗige mishi ya rasu aka yi aka ya ɓamɓara hannun aka kasa haka aka saka shi a cikin likafani haka aka saka shi a cikin kabari jabir ya ce kullum sai annabi ya ganni na yi tagumi tagumi alamar damuwa ce don haka ya zo cikin hadisi annabi ya hana tagumi ya hana zaman dafe ya hana kwanciyar da ciki sallallahu alaihi wasallam to tagumi alamar damuwa ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jabir me yasa kullum nake ganin kana tagumi sai ce ba wani abu bane ya manzon Allah damuwa ce ta hadu ta har haɗe mini an kashe mahaifina a wurin jihadin Uhudu ina da takaicin mahaifina ya mutu ya banni ina yaro karami mahaifina ya yi mini wasiyar ƙannena 'yan mata guda tara ya ce in kula da su in tarbiyyar su aurar da su ni ma kuma ban yi aure ba ta kaina nake yanzu a ce yaro ɗan shekara goma sha bakwai uban shi ya mutu ya ban mai ƙanne yan mata guda tara ya ce ya ci da su ya sha da su ya tarbiyyar su ya auratar da su sannan kuma ba uwa ɗaya suke ba uba ɗaya ne yan uba da bahaushe ke cewa wannan ba sai namiji ba sai namiji don a musulunci babu wani magana yan uba an kaje ana magana yan uba a musulunci wuri ɗaya ne wurin rabon gado bayan wannan babin ba inda musulunci ya raba yan uba da uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya ne domin daga kwankwason namiji ɗaya suka fito jama mun nan wannan da kyau ko saboda haka a cikin tsarin addinin musulunci babu bambanci ku daina bambancewa kai ne babban wa na gida wance ka sai mata kaza saboda ɗakin ku ɗaya wance ka ki sai mata wallahi wannan yanke zumunci ne ka ji tsoron ran da Allah zai tuhunce ka akan haka wance ɗakin ku ɗaya wance ba ɗakin ku ɗaya ba ya uban ku ɗaya abinda za ka yi wance shi za ka yi wance duk ɗaya ne wannan ita ce shari'ar musulunci jama mun gane wannan da kyau ko abu na farko da ke damun jabiru uban shi ya mutu abu na biyu an ban mai tarbiyya da kula da yan mata tara jama yanzu ko budurwa ɗaya aka ban maka da ita ai aiki ne ya za ka kai tarbiyyata ka hana ta kai da koma wannan da yan mata suke yi ya za ka kai tarbiyyata ta zama ne kirki balle yan mata tara tarbiyyar mace ta fita namiji wahala ba namijin ka sai mishi dan farin alawayyo na naira goma sha biyu kadin kaman ya sa hular shi ranar sallah a gaban goshi ya haɗu amma mace sai an kashe wajen dubu biyu sannan sai ta ce wai akwai sarka ba a siya ba akwai dan kunna ba a siya ba akwai ɗagogo rago ba a siya ba kaga matsala ta faru tarbiyyar mace tana da wahala dan haka ya zo cikin hadisin muslim sahihin hadisi annabi ya faɗi falalar tarbiyyar ƴaƴa mata annabi ya ce wanda duk Allah ya bashi ƴaƴa mata akalla ƙwaya biyu har yayi tarbiyyar su ya aurar da su annabi sai ya ritsa yatsun shi haka ya ce ranar kiyama haka za mu zauna da wannan mutum kafada da kafaɗa. dan haka albishirinka ya kai da ake haifan maka ƴaƴa mata baka so ka tuba ka koma ga Allah ƴa mace daraja ce uwar maryamu hannatu ɗa namiji ta so ta haifa sai ta haifi mace walaisa zakaru kal unsa ya ba din namiji ne yake kamar wata macen ba yanzu duk taron nan an tara mu za mu kai kamar maryamu uwa annabi isa yau ka gani yawa mun gane wannan da ke ko duk abin da aka samar maka kace Allah ya sa albarka duk mutumin da ya kyamaci haihuwar ya mace ya ɗauko tunani na maguzawa ya marmaza ya tuba إذا بشر أحدهم بالأنثى غل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون a jahiliya an aka zo aka ce wani matar ka ta haihu yana dandali yana cikin abokai ana hira ana nishaɗi in ya ce me aka haifa ana cewa mace ce sai jawo rigar shi ya rufe kanshi sai abokai su rinka dungure shi ana yeho an haifan mishi mace yeho sai ya gudu ya tafi yana shawara zai je ya haƙa rami ya binne ta ne ko ku shi zai gudu ya bar garin Allah ya ce Allah wadaran irin wannan hukunci nasu jahiliya maguzanci ce jama'a sayyidina Umar ya taba kashe shi a jahiliya ya haɗa ta akai mata ado tsaf ashe ya haƙa rijiya suna zuwa daji sai wurga ta ya ja kasa ya danne sai da ta mutu haka suke a jahiliya jahiliya kada Allah ya nuna mana jahiliya jama'a jahiliya ko a fin kakkai fatan ka ganta muguwa a baci Allah ya kiyaye jama'ar musulmi wannan shine kashin farko na shimfiɗar wannan wa'azin namu amma abu guda da ya rage shine bayani dangane da nau'o'in jihadi wannan shimfiɗar za ta taimaka wajen ka gane aikin dan fodiyo nau'o'in jihadin nan da muke magana a takaice malamai suka ce jihadi daga an faɗe shi mutane sukan yi tunanin yakin takobi da takobi amma fa yakin takobi da takobi shine matakala ta ƙarshe daga cikin matakai guda hudu na jihadi waɗanda matakan nan guda hudu ta farko ita ce jihadun nafsi jihadun nafsi na biyu shine jihadun shaitani na uku shine jihadun kuffari na hudu jihadun munafiqina a takaice abin da ake nufi da jihadun nafsi shine mutum yayi iyakar iyawa ya yaƙi kanshi da kanshi a wajen ya je koyi ilimin addinin musulunci ya san addinin gaskiya domin ya bauta wa Allah da ilimi kada ya bauta Allah da ka wannan shine jihadin farko ya kai ɗan uwana da kake saurare na ko ka samu kanka irin wannan jihadin kana zuwa makaranta ko kana nan ka zauna kana jiran sai ka ji matsalar musulunci ta taso kawai ka ci magogi ka sa bakinka to za ka shiga wuta mutane sun waye gari a yau sun daina zuwa karatu a yau an waye gari mata ne suke cika makarantu da yaran islamiyya amma maza ba ruwansu sai gari ya waye sai ka tura yaro ya tafi gabas islamiyya kai kuma sai ka yamma kana tafiya shi ma sai zargafo buhun shi don nan ya ga tafi falalatin da nan ya ga ka tafi domin zalunta shi kai ya baka kora shi nan gangare kai kuma kai sama sai dawo shi ma ya bi ka dan ya san can tafi falala dan haka ka bi shi domin tarbiyya ba abin baka bace tarbiyya a aiki ne sayyidina abubakar da girman shi aka koya mai ilimi na umar da girman shi yana da mata yana da ɗaya yana da jikoki don abin da kake koka da shi kenan iyali sun maka nauyi sai umar ya ce da ni da makwabcina sai muka raba yau ya je makaranta ni in je kasuwa ni in dawo da ainihin cefa ne shi ya dawo da ilimi ni in ciyar da gidanmu da daddare shi kuma ya biya min karatun da ya ɗauko gobe ni in tafi makaranta shi ya tafi kasuwa shi ya zo da cefa ne ni in zo da karatu ya ci mana da gida ni in biya mana karatu ya ce da haka na waye gari na samu ilimi iyakacin abin da kake kuka da shi kenan da kake cewa 'ya'ya iyali sun maka yawa masara ta danne ka to wallahi idan wannan masara ba kai kokari ka danne ta ba ƙasa za ta danne ka a cikin bakin jahilcin da ba za ka iya ba da amsar dalilin shi ba shi yasa dan uwana ka zari idi ka tafi makaranta gobe da safe zari ahalarinka ka tafi makaranta zari juzi in amma ka je a koya maka amma wallahi in ka sake mutuwa ta zo ta same ka da jahilci Allah za ka ci bakin duka na wulakanci haka hadisi ya ce nassin hadisin bukhari yace aka tambayi kafiri ko munafiki man rabbuka wai ubangijinka bai san amsar da zai ce ba sai dai ce ha ha ya ihu sai a ɗauki guduma a daki tsakanin kunnen shi da ƙeyar shi wata jijiya ce a wurin wadda take da gaggawar isar da sako ga dukkan jiki in baka gane ma'ana wannan hadisin baka je ka ɗauki ƙaramar guduma yau da daddare ka ɗan kwankwasa ka ji misali za ka gane muhimmancin hadisin nan yamma mun gane wannan da ke ko wallahi mutane ba sa wannan nau'in jihadi yanzu taron nan da za mu ce daga nan a wuce a tafi a muzahara a tsine wa bush kowa za ka ga ya jawo jelar rauni kamar bindin akuya zai tafi ya tsine wa bush ya kai ma tsinanne ne irin shi tun da jahili ne nau'in jihadi na farko shine shi malamai suka ce an yi jahida nafsahu yi jihadi da ran shi ala ta'allumil huda kai gwagwarmaya ka duk yadda za ka yi ka yaƙi shaidan ka je ka koyi shirya to yanzu don Allah haka ake jama'a Allah ya shirya da mu nau'i na biyu mutum ya jihadi akan aiki da ilimin wannan jihadin ya fi na farko kuma ka yi jihadi wajen ka koya ka yi jihadi kuma in ka iya ka aiki da sanin sannan sai kuma nau'i na uku shine jihadi wajen da'awa wajen yada wannan ilimin da karantar da wannan ilimin idan ko ba haka ba to hukuncin waccan aya ta cikin suratul baqara zai hau kanka waɗanda suke boye ilimi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna waɗanda suke ɓoye shiriya da gaskiya da Allah ya saukar Allah yana la'antar waɗannan mutane mala'iku na la'antar su wanda duk ya tashi la'anta ya hada da waɗannan Allah ya ce lallabi na tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara wa bayyanu suka zo suka bayyana gaskiya suka karantar da abin da suka ɓoye wa ula'ika ko a tuba alaihim Allah ya ce zan karɓi tuban waɗannan wa ana tawwabur rahim ne mai karɓan tuba mai rahama suratul baqara wannan ayat take nau'i na hudu na jihadi jihadi akan yin haƙuri wajen gwagwarmayar da zaka haɗu da ita game da da'awa ku dubi waɗannan matakan jama'a jihadin farko koyon ilimi kana fara koyon ilimi sai ka ga abokanka za su fara maka shigantaka haba da girman ka da Allah kai zaka je ana biya maka wani alifin da girman ka zaka yi tun kana karami kai alu an baki ba sai yanzu zaka ji kai kai baka jin kunya da Allah ƴaƴanka na an baki kai ma kana an baki ƴaƴanka na kawai abokanka shedanu za su yi ta maka wannan idan ka yaƙe su anan ka yaƙi zuciyarka sai ka fada mataki na biyu sai ka waye gari ka ganka ka zama malami to sai kuma aiki da ilimi zuciyarka ta hana ka dan siyasa su hana ka mahasada su hana ka ko sai ka yi gwagwarmaya sannan ka yi aiki da ilimi. sannan nau'i na uku sai da awa ba an kai ilimin kuma ka kimshi ba dole ka tashi ka yaɗa shi ka karantar ka yi wa'azi to abu na hudu nau'i na hudu na wannan jihadin shine ne nau'i na haƙuri kan da'awa da ka fara da'awa za a canza maka suna domin da'i na farko sunan shi Muhammad saboda nagarta suka sa mishi al'aminu yana fara da'awa sai suka sa mishi azzamimu kuma da suke ce mishi Muhammadun al'amin Muhammadu amintaccen Allah yau kuma sai suka da'a suna ce mishi Muhammadun azzamin suka da'a suna zage shi suna mishi sharri suna ziga ƙauyawa da wawaye a kan shi har jita-jita ta kai wani ba ƙauye a ƙauyensu boka cewa wani saurayi muhammad ya taɓu aljanu sun kaɗa kai shi yana zagin alloli boka ya haɗo kayan aikin shi ya shigo birnin makka yana zuwa ya ce jama'a ku nuna mini muhammadu na ji an ce ya taɓa yana zagin alloli aka ce haka abin yake ina yake suka ce gashi nan suka nuna shi Ya je ya samu annabi cewa labari ya zo gare ni aljanu sun tabe ka kana zagin alloli tuni kuma ina magani shine na kwaso kayan aiki yanzu in taimake ka ko kana bukata kaga da yake annabi mai da'awa ne yanzu kai in kai ne yanzu nan sai kai kutufo ka harbe shi to kaga ya tabbata ma mahaukaci sai a nemo jama'a a rike ka sai a fara aiki ba haka bane ya ma sai annabi ya ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kafin annabi ya faɗi abin da zai faɗi wannan shimfiɗa kenan wannan khutbatul haja kenan sai wannan mutum ya ce a id alayya kalamaka haza ka maimaita min zancen da naka akwai daɗi sai annabi ya sake maimaita mai yake ka sake maimaita min akwai daɗi sai sake maimaita mai sai ce ka miƙo hannunka annabi ya miƙo hannun shi sai wannan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah ya ce na ji waƙoƙin mawaƙa na tabbatar kai ba mawaƙi ba ne duk wani surkulle na masu surkulle ya ce na ji bokanci kuma na tabbatar ba bokanci kake kamar yadda ake jita-jita ba na tabbatar annabin Allah ne kai kuma na musulunta ka sake miƙo hannunka in sake karɓan kalmar shahada in kai mutanen ƙauyenmu musuluntan maka da su kafin ka zo annabi ya sake miƙo mai hannu ya sake bashi kalmar shahada ya ɗauka ya kai wa mutanen ƙauyensu to annabi mutum ne mai alheri hadisin aisha cikin bukhari kitabul ilmi ya ce annabi ya fi hatta iskar da ke yawo a gari alheri ka gari iskar da ke yawo a gari talaka na sha mai kuɗi na sha mai kuɗi ma wani lokacin iya kwandishin shi in yi a ɗaki sai fito waje yana shan ta talakawa to annabi ya fi wannan iskar alheri sallallahu alaihi wasallam haka aisha ta ce annabi ya fi iska da take yawo alheri ka duba mutumin nan ya zo da bakar magana ne ya zo da zargi ne ya ji jita jita amma da annabi ya gaya mai kalmomi masu daɗi ya musulunta sai annabi ya ɗibi raguna guda ɗari ya bashi ya ce ga shi ka yi guziri me ya faru ba ƙauye yana zuwa ƙauye sai ya tsaya a badalar ƙauyensu kofar ƙauye kenan baka sani baka dan bariki ya tsaya a badalar ƙauyensu ya ihu aka ce lafiya aka taru ya ce ku je madina ku musulunta wurin muhammad ku je maka ku musulunta wurin muhammadu fa inna muhammadan uti a man la yakhsha al-faqra muhammadu na kyauta kyautar irin mutumin da ba jin tsoron talauci yace kun ga kalmar shahada na faɗa kawai ku dubi tsaraba rago ɗari ku je ku musulunta kun fa ai ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to alherin annabi ya wuce da nan sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun gano wannan da kyau ko to ya jama'ar musulmi da ka fara da'awa za a fara zagin ka za a canza maka suna za a yi maka sharri karkarama ka ci gaba da da'awa fasda bima umar Allah ya ce ka doge ka ci gaba da abin da aka umarce ka wa anil jahilina ka kau da kai game da wawaye shi yasa a ƙasashen larabawa akwai makarantu da ake karantar da yadda ake da'awa yadda ake wa'azi har digiri ake zuwa a yi digirin digirgir a dingire ka zama dokta a ilimin da'awa kulliyatu da'awa wa dini azharu sharif jami'ar islamiyya ina ne aini shams ga sunan jami'o'i ko ina kaje sai ka ji kulliyatu da'awa wa usuluddini ya ake wa'azi ya ake mu'amala da jama'a duk abin da suka yi maka sai ka haƙura duk abin da suka faɗa a kanka sai ka haƙura kai mai wa'azi ne da ba ka fara wa'azi ba baka barawa da kowa ba ba ruwan kowa da kai kowa na son ka kana fara wa'azi shi ran nan wani kawai tun baka zo wa'azin kanshi ba yana sai da shinkafa ne yana sai da wake ne yana sai da gero ne yana sai da dabbobi yana sai da kaza ne in ka fara wa'azi akan manoma sai fara jin haushin ka tun ba a fara akan awo ba saboda ka fara wa'azi to sai ka haƙura duk abin da za a faɗa kakkarama domin kai Allah kake wa aiki da mutane kake wayo dan me zaka faɗa musu alheri Ba ka ganin sarakuna ba su san kowa ya gaje su sai 'ya'yansu ya ma malami sai fito ya taɓaɓatu yana faɗi ana zagin shi me yasa saboda aikin Allah yake ba aikin uban shi yake ba to wannan nau'i ne na jihadi jama'a sauran ɓangarorin jihadi da ya shafi jihadi da shaidan jihadi da shi shine ka rinka kokarin duk shubha da shakka da shaidan zai saka maka a zuci ka rinka kokarin kawarwa idan ta gagara ka kawar ka rinka ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim jama'a mun gane na daga cikin nau'in shedan eh, jihadin da zaka game da shaidan tun kuɗe ainihin irin barna da shaidan zai rinka saka ka kana yi to kai kokari ka ga ka yaki zuciyarka bakinka gaɓoɓinka to in ka tabbata haka zuciyarka duk wata shakka da ya sa maka kawar kar ka sake bakinka ya faɗi wata muguwa ko wata baka daga cikin kalmomi kar ka sake ka ta aikata wani mugun aiki to ka gama da shedan in kai haka jama mun gane wannan da kyau ko jihadin kafirai da munafukai shi kuwa wannan nau'i nau'i ne shi ma na daga cikin jihadin kafirai da zuci ka ƙi kafirci da zuciyarka ka zo ka kira su zuwa ga addinin musulunci da bakinka ka ɗibi dukiyarka ka tashi kai da kanka kuma ka je ka yada addini a inda kafirai suke jama'ar musulmi abin tambaya ko yanzu ana jihadin kafirai irin wannan daga idda shehu dan fodiyo ya bar musulunci ko an matsa da shi gaba ko ko baya ma ya ci ku je jihar kogi jihar kogi tana daga cikin kasashen da ke karkashin mulkin dan fodiyo yanzu rudda suke ta yin mutanen ainihin auci da wasu makamantansu me yasa ba a an karantar da su addinin musulunci ba christian evangelist kuma suna can suna aiki yan mushan kiristoci suna can suna ta yada bishara har ya kai mana daga aikin da kiristoci suke yanzu a najeriya ta arewa suna tura 'yan arewa kiristoci waɗanda suke jin hausa kamar 'yan jihar kaduna da 'yan jihar filato da 'yan jihar bauchi da 'yan jihar adamawa ana tura su ƙasar masar da iraki da kuwait su je su koyo larabci a hannun kiristoci larabawa sai su zo su shiga ƙauyuka irin ƙauyukan da ke kewaye da ƙasashen zariya da makamantansu irin garuruka ƙasashen ikara da kewaye garuruka da ke haka kirista ne fasto ne sai sa babbar riga da ya ciki da wando ya yi rawani sai riko carbi amma carbin idan kai ba natsuwa kake da ita ba za ka gane carbin kiristoci ne ba madadin carbin ku da kuke sa ladan da liman da wacce tsiya ne su kuma cross suke sawa sai riko in ya shiga ƙauye da bible amma na larabci sai a shiga da majabaki a ce to an saba ane muku wa'azi da alkur'ani to ƙur'ani gaskiya ne A taura da injila ma gaskiya ne to mu mun zo zamu muku wa'azi da injila ne mai Allah ya ci alaramma sai a jawo injila amma ta larabci to jahilai ne mutanen ƙauye annabi ya ce man bada jafa wa man ittaba sau da gawa wanda duk ya zauna ƙauye zai yi jahilci kaje ka ga limamin ƙauye yadda sallah take shan wahala a hannun shi balle mamu ƙauye shi yasa balarabe in yazo zagin ka sai ya ce askanakallahu albadiya Allah mai da kai ƙauye ƙauye akwai jahilci wani yana na ƙauye bai san ƙur'ani ba tun haka ja babul da larabci sai a ce Allahul azim wallahi ɗaya daga cikin su da ya musulunta muka ɗauko shi muka yi zaman hira da shi a abuja kasadin yana nan muka yi awa shida da shi na vidiyo. da kan shi yake faɗa mana ya ce a nan ƙasar zaria akwai inda suka je liman ne mai suna abdullahi suka mai da shi kirista ya zama abdulmasihi to illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ku ba ku je kun yada addinin musulunci ba su za su je su yada daga nan fitina za ta faru yau wata biyu da suka wuce na je garin goza garin goza daga nan garin zai kai kama tafiyar awa goma sha biyar don sai ka wuni dindika ne ka shiga dare kuma sai ka kai wajen karfe tara na dare in ka tashi tun karfe shida daga nan garin ta ce ce zaka je goza sai ka kai kamar karfe tara ko goma na dare wannan kana gudu kenan ma ba tsayawa sallah ba cin abinci can goza in ka bar yola baka kai mai duguru ba tsakiya gari ne mai cike da duwatsu na je ne musu wa'azi na kwana biyu a lokacin nan sarkin garin muke hira da shi yake cewa muna zuwa musuluntar da maguza ya ce duk sanda muka je akalla mutum ɗari su musulunta ya ce to a dola baka kai mai duguru ba tsakiya gari ne mai cike da duwatsu na je ne musu wa'azi na kwana biyu a lokacin nan sarkin garin muke hira da shi yake cewa muna zuwa musuluntar da maguza ya ce duk sanda muka je akalla mutum ɗari su musulunta yace to amma matsalar muna da karancin malamai yace mu kuma ba malaman bane muna kuma da karanci yace kuma malaman ba sa zuwa garin mu yace tafiyar karshe da muka yi mun musuluntar da fiye da mutum 170 yake da kiristoci suka ji labari kan christian association of nigeria da suka ji labari sai suka tura evangelist guda dubu suka tura fastoci dubu uku su je wannan kan duwatsu su yi wazi. da suka je mutanen kan dutsen nan suka ce a mu musulmi muke jira su zo mu karba addinin su masu kuɗi ku fitar da kuɗi a yi wa musulunci aiki masu mulki ku yi amfani da mulkin ku ku yada addinin musulunci wallahi in ba haka ba kuɗin za su ƙare mulkin ya ƙare addinin Allah kuma Allah ya kawo waɗanda za su wanzar da shi kuma ko ba ku ci falalar ba sardauna ya yada addinin musulunci a ƙasar nan me ya rage darajar shi ba abin da ya rage daraja shi ne ya kwanta ya mutu bai bar ko kwabo ba agui iransu ya kashe shi a january 1966 bayan ya kashe shi ya ce a a bincika account ɗin shi da aka bincika account ɗin shi ta yake zai je ya samu sardauna ya saci makudan kuɗi irin yadda waɗannan kansiloli da ciyamomi balle gwamnoni da ministoci da shugabannin ƙasa suke sata sardauna a lokacin nan matsayin shi premium jihar arewa duk jihar arewa tana ƙarƙashin shi amma da aka duba account din sai aka ga ba koko ba sai da agui iron sai na damar me yasa na kashe wannan mutum shi ta yake ya saci kuɗi ne da yake ganin shi da manya manyan riguna sai da agui iron sai zo na damar me yasa ya kashe sardauna dan bai da koko ba account din sai ma ainihin bashi bankin take bin shi sardauna ya mutu da bashi gidajen sardauna guda nawa ne yanzu kuka zaɓi yaro zama kansila wanda fosta sai kun cika mai kuɗi an buga kafin shekara ɗaya ya siya duk gidan da aka ɗaga a anguwar duk wata budurwa da ta tashi tana kaɗa kwakwasu sai ya aure ta wani irin abu ne wannan jama'a wani irin abu ne wannan jama'a ba ku wa addinin musulunci aiki ba kun zama ɓeraye a cikin ofisoshi jama'ar musulmi mun gane wannan da ke ko to a can ƙasar adamawa jihar adama akwai wani dutse da ake cewa dutsen koma mutane suna so su karɓi addinin musulunci a kan dutsen amma musulmi ba sa zuwa amma yanzu me yake faruwa ko makon da ya wuce ina adama an yi program a abc adama broadcasting corporation gidan rediyon su suna ta karɓa addinin kiristoci evangelist kiristoci sun je sun cika garin yanzu ko ina coci amma musulmi su suka fara zuwa amma sun daina zuwa ina kuɗinku ina mulkin ku. me za ku yi da kuɗi za a kulle maka kai kakai kakai abin nan kuɗi ne kakai na kuɗi ne ko a nan kurkusa kakai a biyola kuɗi ne a nan kurkusa an samu mai mulki irin na abacha amma zuwa ka ka samu gawar shi a ɗaki ba za ka ji tsoron Allah ba ku taimaki addinin Allah a yada addinin Allah mutane suna son addini amma ba a kai musu baya za su yi a garin wari a cikin jihar delta idan aka je musuluntar da mutane da gudu suke fitowa suna musulunta suna tarban musulmi da nau'i nau'i na abinci aka je aka musuluntar da wani ƙauye mutum fiye da dubu biyu a tsakankanin ƙauyukan suka musulunta sai aka samu wasu sun je NYSC sun je hidimar ƙasa can jihar Delta sai suka ce su sun sadaukar da rayuwarsu sun cire rigar bokon za su yi musulunci aiki amma a samu musulmi su rinka ba su albashi da za su ci su rayu me ya faru sai aka kasa biyan su albashi dole suka bar ƙauyen da suka bar ƙauyen me ya faru akwai ɗaya daga cikin 'yan ƙauyukan ya ainihin zo kano ya ɗan yi karatu da koma shi ma ya ga rayuwa ba yadda zai iya kawai shi kenan dama ƙauyen mesa suke bautawa sai da kawai sai ya samu katuwar mesa yana sa su suna bauta mata amma da sunan addinin musulunci ni sai da na na gani to yanzu ana jihadi kenan ko sai dai kawai a zo a ce ya ku kiristoci ya ku arna wuta khalidi na fiha abada a ce Allahu akbar la su ta fashe me aka ci gaba me aka ci gaba an yi aiki kenan an yi hidima barna kuka yi barna kuka yi su dan fodiyo ba abin da suka yi ba kenan za mu zo mu ji yadda suka yi aikin su da'awa suka yi ba wai zuwa suka yi kawai suka hau kashe mutane ba ko kuma kawai su dubi tarin jama'a guda su ce waɗannan duk yan wuta ne abin da suka yi kenan Allah ya shiryar da mu bangaren jihadin munafikai kuwa wannan shine a ta musu nasiha Munafukai ba da za a rabu da su kullum ana tare da su yanzu nan zaune muna zaune tare da su ya za a yi ba a iya rabuwa da munafukai sai dai aita ta musu nasiha har su tuba da kyautatawa da nuna hali na gari abin da ya sa wasu da yawa suka musulunta kenan Abdullahi ibn Ubay ibnu Salul shine shugaban munafukan zamani dama munafunci ane ne don neman sarauta ko kuɗi shi sarauta za a naɗa shi sai annabi ya zo madina sai aka ce sarauta gargajiya ta tashi yanzu mulkin musulunci sai ce to in ya tsaya a wajen musulunci ba zai bari ya shigo amma ya bata musulunci da ya shigo musulunci ya rinka barna ya rinka barna sa'ad da ya kwanta rashin lafiya dan shi Abdullahi Salihi ne mutumin kirki ya zo ce manzo Allah samu ruwa kai mini addu'a an kai baba na Aisha ko Allah zai bashi sauki in Allah bai bashi sauki ba mai yawa in ya mutu ya samu saukin azabar Allah annabi ya samo ruwa ya mishi addu'a da aka yi mishi kun san abin da ya faɗa sai ya ce wa ɗan me wannan ya ce ruwa ne manzo Allah ya addu'a ka sha ka ɗan samu sauki ya ce me yasa baka kawo fitsarin ka ba bai fi wannan ba wannan munafiki ne amma yana nan a sahun farko da dangaje jange mu da naɗi ka gani ya za a yi shi yawa manzan Allah cutarwar da ba wanda ya taba wa manzan Allah irinta a musulunci shi ya ɗauki nauyin haɗa ƙafafin da aka yi wa asayi da Aisha ya ce an kama mata annabi tana zina munafukai ne ba yadda ba kai da su waɗannan ba a yaƙa su yaƙin takobi an zo an wa annabi ka yaƙe su mana annabi ya je in na yaƙe su waɗanda ke wajen musulunci sai ce Muhammad ya gama da na waje ya dawo yana kashe na ciki ba za mu shiga ba domin yanzu kiristoci sun san waye munafiki nan